mutum mutumin dan wasan kwallon kafa na liverpool da kasar masar muhammad salah wanda aka kaddamar a kasarsa ta haihuwa ya janyo cece kuce a shafukan sada zumunci an kaddamar da mutum mutumin ne a wajen wani taron biki na matasan duniya da aka gudanar da shi a al ranar lahadi da ta gabata a can masar din mutum mutumin ya nuna hannayen dan wasan a buɗe kamar yadda yake yi idan ya zura kwallo a raga mutane da dama sun ce mutum mutumin bai yi kama da sala ba ya yi ɗibi ne da mawaƙi mai suna Louis Saye. Bayan haka mutum mutumin na sala ya bi jerin mutum mutumin 'yan wasan ƙwallon ƙafa da aka yi su a ƙasashe daban-daban wanda hakan ya sanya magoya bayan su suka ce sam-sam ba su yi kama da su ba. Inda aka rinka kwatanta shi da na Cristiano Ronaldo na ɗan ƙasar Portugal wanda aka rika zolaya bayan an kaddamar da shi a filin jirgin sama na kasar mai suna madiyara a shekarar da ta wuce wanda ya sassaka mutum mutumin emmanuel jog da silva santos ya bayyana ɓacin ransa kan sukar da aka rika yi masa a shafukan yanar gizo bayan da ya sassaka taron matasan ya samu halartar dubban mutane ciki har da shugaban kasar masar dulfata al-sisi kuma wannan taron shine karo na biyu domin wanzar da zaman lafiya a ƙasar masar ɗin iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya